mota da ake fafata ga dabe mota da ake fafatawa tsakanin kiya ba shagudan kulu da kuma babban bakon ya sanda daga bangaren jamus kulu kuma daga bangaren gulma dan kulun gurmada daga bangaren gurmada to targashe da kariya. a alakare faduwa ko alakawa shagon dan eh, da gurbata shine adda jan kyalle haka da fulla kai. shi kuma fa'awan garkon fagon dan sanda yana da alhurma annabi da alqur'ani baba ka ci kare barka da zuwa ina ganin dai mai talatal mai ɗaron su shi ma yana cikin gidan nan sannan yana ganin ga falki giwa ba ci kafewa a tankade ba ga shi nan dai ina ganin wannan dabban ba daɗi cin nama da kama ga shi nan dai kowane sai yana ta jiran jira wani na cin masa a ɗinna sarki dan sarki za ido kai kallo sannan yana ganin alhaji sagar naje gagagar gasa shi ma ya ce masa a ɗinna ga shi nan dai ina ganin garkuwar babu ɗan sanda na ɗan kullum murmaɗa ya zaburo sai ya ce masa a. haɗe na gashi nan ne tutar gashi da kariya allah dare faduwa ko allah kawo sai da gada allah suleiman kebin masoya shi ma yana nan a cikin gidan nan yana nan yanzu yana wada ku ya doka ku ya aika ku ya tura ku a can abuja ko a kano ko a kaduna ko a zaria dai mc na gwamna shi ma yana nan cikin gidan nan gashi muna nan tare da shi yanzu dai ina ganin dai da a baka labari gashi nan dai gashi nan dai ana sa gaba dai wannan ya faɗan kaji metiya ko suna bakin su cika ba wanda kan su su je su sha ruwa su dawo fagen shagon kulu ya ce bai da dagon bakon sanda saboda aboki ne kuma sun taso gari guda kuma unguwa guda ina ganin kila kila shagon ya yi da kuma bakon sanda zai bar wani wani zai bar wani wani zai bar wani

wallahi babu dira Allah ya yi gaba ne da A kai gaba ana kwalata ana kwalata haji ba ban gida sarki na gode kasuwa da kuma ita ce sai ba ba Allah autan garkuwan bago alikawoji daga bangaren guru mada sai autar shago shago daga bangaren jamus don bai na eh, hanza da naka saboda autar shago shago ya hau zara ga bangaren abubakar mara ya kwanta ya kara ya kwanta ya kwanta ya kara kwanta da awona kise awona kise babu babu awona kise garkuwar horon kende a shi ma bakarin bane ya kwanta awona kise awona kise babu horon kende a shi ma bakarin bane ya kwanta awona kise awona kise shagon washa a shi ma bakarin bane ya kwanta awona kise awona kise sojan dogon washa a shi ma bakarin bane ya kwanta awona kise awona kise sai sojan kallu a ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta ya kwanta a wani ki siya a wani ki ba babu maluna a shi ma makaranta da ya kwanta a wani ki a wani ki siya ice a ya kwanta ya kara ya kwanta ya kwanta da duruwa a wani ki siya a wani ki siya kai a wani ki siya a wani ki siya babu da ta kwasara a shi ma makaranta da ya kwanta awara kisewa awara kisema hapo sema hapo ga kotindo ya kwanta kare ya kwanta din biyu ko awara kise shan ga kotindo a shi ma ya kwanta awara kise awara kise ga kotindo din biyu nan ba guda ba kan biyu awon akise wa awon akise shago ase ase yusuf awon akise kai awon akise wa ase sai shago adiza ashe ma bakaran bale ya kwanta awon akise umma shago cika ashe ma bakaran bale ya kwanta wallahi ina ga ba wadansu na munta su awon akise wa awon akise mutanen adana ashe ma bakaran bale ya kwanta dambe ɗaki da duhu dambe mace mai ciki ba wanda ya san abin da za ta haihuwa sai Allah dambe sana'an mahaukata kowai ya hankali ya baki dambe aikin jarumai manausa baki dambe hankurin a faɗi a tashi in an harhaɗo a koma hili dambe akwai 'yan shige akwai 'yan gado cikinsu akwai masu shan kunu su shafa ga ciki in saura ya rage su sa aljihu wato guruma da ba yawa sai zahi akwai kuma jamus bata kasa wato babbabu iyalan mamman wuya hada ko dambe ko a kwana bayan kanta haka zalika akwai kudu kudawan gaba kudu dukan jamus dukan guruma da amma an ce idan ana dara hidda uwa ake a gagarumin damben dambe warriors da ake fafatawa a Najeriya to dambe ya zagaya ya zagayo inda wannan karo ya dawo a Ado Bayero Square garin Kano inda za a yi ɗauki ba daɗi a yi gumurzu a yi kwaɓin lakan mai naka da a yi bugun ɗan albasa da mulmulallen ƙarfe tsakanin manya-manyan zaratan 'yan damben najeriya da lokaci ke yi da su inda cikinsu za a hidda zakara a hidda gwani na gwanaye wanda zai lashe zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗaya shi kuma wanda ya zo na biyu zai samu kuɗi naira dubu ɗari biyar gasar damben dambe warriors dambe ne wanda ba sani ba sabo gurumada na bugun gurumada jamus na bugun jamus kudawa na bugun kudawa junan saboda haka ina dimbin masoya wasan damben gargajiya da masu son ci gaban damben gargajiya a fadin duniya baki ɗaya to kada ku bari a baku labari ku yi cincirin doku hallara wato dandalin wasanni na ado bayar square da ke birnin kano domin ku ga yadda za a gumurzu tsakanin zaratan yan damben da zamani ke yi da su a fadin najeriya akwai shahararru a ajin masu nauyi wato heavyweight wanda sun ka hada da ali kanin bello da dogon sisko akwai dogon kyallu akwai garkuwan dutse akwai dogo mai takwasara akwai kuma dogon shamsu sai kuma ajin masu matsakaicin nauyi wanda yake middleweight akwai kuma ramadan akwai bahagun uwandu akwai autan kudawa da shi da zazu akwai bahagon ali kansila da bahagon dogo mai takwasara sai ajin masu karamin nauyi wato lightweight akwai bahagon zayyanu da shi da manun garkuwar hindu akwai autan ali kanan bello akwai silaka bahagon dan najeriya akwai innuwan kudu da dogo baran dage za a dai dawo wannan gagarumar gasan ne ranar lahadi ɗaya ga watan goma shekara ta da da ashirin uku, a ado bayero kwaya da ke kano kada ku bari a baku labari